Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 15 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. manyan jami'an diplomasiyya daga amurka da ukraine sun gana a yau lahadi a birnin berlin don tattaunawa akan mamayar rasha a ukraine da kuma tasirin yakin ba ma akan ukraine kadai ba har ma da sauran kasashen duniya a yau lahadi isra'ila ta sake budewa ma'aikata falasdinawa hanyar ta daya ta da ake tsallakawa zuwa ziran gaza bayan rufe ta saboda tarzoma kusan makonni biyu a cewar ma'aikatar tsaron kasar kasar india ta haramta fitar da alkama ba tare da izinin gwamnati ba a jiya asabar bayan da tsananin zafin da aka yi a watan maris ya shafi noman alkamar kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumomi a difa jamhuriyar niger sun tabbatar da sahihancin tubar wasu 'yan boko haram hamsin da hudu kuma an yi shirin zaunar da su cikin al'umma tunda yan uwanmu ne kannunmu ne yayunmu ne kenan bayan da za ka yi hannun ka ribe kayan ka yada kenan saboda shi kiran zan yi ma matasa su dawo Ko me yasa Gumi ke ganin ya kamata gwamnati ta fanso ragowar fasinjoji 62 da har yanzu ke hannun 'yan bindiga? domin da mutanen da aka kama fa akwai wayanda fa suka fanshi kansu domin suna da karfi to ashe tun da wancan ba su da karfi ya kamata hukuma ta zo nan take ta ga cewa an fitar da wayannan mutane za a ji cewa wata gamayyar kungiyoyin mata ta yi gangami a Bauchin Najeriya na jaddada bukatar tafiya da mata a siyasance kamar kowane yammacin ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo da shamsi hamza ibrahim ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran manyan jami'an diflomasiyya daga amurka da ukraine sun gana a yau lahadi a birnin berlin don tattaunawa akan mamayar rasha a ukraine da kuma tasirin yakin ba ma a kan ukraine kadai ba har ma da sauran kasashen duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tabbatar wa ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba irin goyon bayan da ukraine ke samu daga kasashe abokan hulɗarta suka kuma tattauna game da tarukan manyan kasashen g7 da kuma na ministocin harkokin wajen kungiyar nato da za a yi a wannan makon dakarun ukraine sun mayar da martanin hare-haren da rasha ke kaiwa a jiya asabar a kusa da garin izium da ke hannun rashar a arewa maso gabashin kasar a cewar wani gwamnan yankin ukraine dai na so ne ta fatattaki dakarun rashar daga inda suke tattaruwa su shirya kai farmaki don hana su kewaye dabban sojojin ukraine a gabashin yankin donbass rasha dai ta mayar da hankali a kan donbass bayan da ta kasa kwace kiev babban birnin ukraine a farkon yakin amma ukraine ta kwato wasu yankuna a can ciki har da birninta na biyu mafi girma a arewa maso gabas wato kharkiv a yau lahadi isra'ila ta sake budewa ma'aikata falasdinawa hanyar ta ɗaya ta da ake tsallakawa zuwa ziran gaza bayan rufe ta saboda tarzoma kusan makonni biyu a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. bayan nazarin yanayin tsaro a wurin an yanke shawarar buɗe hanyar ares don ma'aikata da masu takardar izini daga zirin gaza su tsallaka zuwa isra'ila daga ranar lahadi a cewar kogat wani sashi na ma'aikatar tsaron isra'ila da ke kula da harkokin falasɗinawa falasɗinawa dubu sha biyu masu izinin bi ta wurin ne ke amfani da hanyar zuwa isra'ila don aiki ranar uku ga watan nan na mayu isra'ila ta rufe hanyar gabanin bukukuwan tunawa da zagayowar ranar samun 'yancin kasar a daidai lokacin da ake fama da tashin hankali a yankin falasdinawa a yamma da kogin jordan ko da yake babu wata hayaniya a ziran gaza to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya ko jamhuriyar Nijar dai inda hukumomi a Difa bisa jagorancin shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar Abu Tarka suka yi wankan tsarki ma wasu tubabbin 'yan Boko Haram hamsin da hudu bayan an saka musu ido na tsawon wata guda. Daga Difa ga Abakar Isa da rahoton. 'yan boko haram ɗin hamsin da fudu da aka sallama akasarinsu matasa ne kuma 'yan asalin jihar difa abba gana wakil shine shugaban kwamiti na musamman da ke kula da karbar da tubabbun 'yan boko haram ya yi mini ƙarin bayani wani lokaci ma mu ne muke nema famikinsu muke kai su gidajensu kuma mu aikinmu ne wannan in allah yarda wa'anda da suke zama za mu yi an za mu yi musu natsiya wa'anda zai shiga kansu mu duka 'yan uwa ne mai fuldan mu mai kasuwancin mu mai komai da kuma tare da su kamar yanda wa'anda suke zo da fari muna tare har yanzu dama irin wayan nabu yana zuwa kuma in ya zo dama ba fada ba ne zai kare wannan abu Kawo yanzu dai 'yan Boko Haram kimanin uku ne suka mika wuya tun bayan da hukumomin Nijar suka yi kira ga 'yan Boko Haram din da cewa su mika wuya kuma gwamnati za ta ɗauki matakan kulawa da su a shekarar 2017. Malam Kyari Ari Kyari na ɗaya daga cikin tubabun 'yan boko haram mun gode allah allah ya kara kawo su sauran ma mun mun fi so a zauna lafiya da in ba kawa baya yi mana tunda abin allah jaraba ne ya kawo ba wanda ya san karshen shi haka nan abin ya shigo ciki ya gani kuma gashi nan ya fito duk da kadara ne kawai da allah ya ba mu samu ganin cewa tubabun 'yan boko haram din da aka sallama ba su jima ba a cibiyar gyara ka. ko hakan ba zai sa al'umma ta rika dari-dari da su ba ga abin da abacha alhaji are shugaba shugaban matasan jihar Difa ke cewa ba su shi rikici wannan bakin bindiga bai iya kare sashi kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu mai da kansu gida tunda yan uwan mu ne kannun mu ne yayin mu ne kenan ba yanda za ka hannun ka ribe kayan ka yada kenan saboda shi kiran zan yi ma matasa su kula ma kansu su dawo mu zamna tare mu gina kasan mu ana dai sa ran 'yan boko haram da dama za su miƙa wuya a nan gaba sai dai tubabun 'yan boko haram sun yi kira ga hukumomin nijar ganin sun ƙara ɗaukar matakan kyautata musu abukar isa sashin hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida abukar ga muryar da ci gaban labaran duniya Kasar Indiya ta haramta fitar da alkama ba tare da izinin gwamnati ba a jiya Asabar bayan da tsananin zafin da aka yi a watan Maris ya shafi noman alkamar wani mataki da zai shafi kasashen da ke fama da karancin alkama da hauhawar farashin kayayyaki tun bayan da rasha ta kaddamar da farmaki a Ukraine. sanarwar ta janyo suka mai zafi daga ministocin harkokin noma na wani rukunin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a wani taro da suka yi a jamus waɗanda suka ce irin waɗannan matakan za su ƙara tsananta matsalar hauhawar farashin kayayyaki farashin alkama a ƙasashen duniya ya tashi sosai saboda fargabar farmakin da rasha ta fara kaiwa ukraine a watan fabrairu waɗanda a baya ke samar da kashi sha biyu cikin ɗari na alkama da ake kaiwa sauran ƙasashen duniya gwamnatin amurka za ta kashe zanzurutun kuɗi har dalar amurka miliyan 537 wajen gina wani katafaren ofishin jakadanci a Najeriya don ƙara ƙarfafa dangantakar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu a cewar wani mai magana da yawon ofishin jakadancin na Amurka a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shi dai wannan karamin ofishin jakadancin da ake kira consulate a turance ana gina shi ne a eka goma sha biyu da digo biyu a wani sabon fegi na zamani da ke wani tsibiri da aka samar na kan ruwa da ake kira eco atlantic da ke daura da tsibirin victoria da ke birnin lagos shi dai wannan katafarin ofishin jakadancin na amurka da ake fatan kammala gina shi a shekara ta biyu da ashirin da bakwai kafin a kammala zai samar da aikin yi ga 'yan najeriya dubu biyu da ɗari biyar akasarinsu injiniyoyi da masu zayyane-zayyanen gidaje da ma'aikatan ofis da kuma leburori a cewar jakadiyar amurka a nigeria mrs mary bat leonard wannan gini na da mahimmancin gaske wajen kara dangantaka tsakanin amurka da nigeria da ma nahiyar afirka mr stephen ebele shine kakakin ofishin jakadancin na amurka da ke birnin Legas. ya ce ba karamin dangantaka ke tsakanin nigeria da amurka ba One is It's the biggest democracy. It's the biggest country. Um, it's the biggest economy, arguably, in Africa. And so there was a strong, strong, strong partnership with with Nigeria since you know since 1960. Uh, for 62 years, we have had a very, very strong partnership. Ya ce da farko dai Najeriya babbar ƙasa ce ta demokradiyya a Afirka. Ita ce mafi girma kuma tattalin arzikinta shine mafi girma a Afirka. Akwai dangantaka tun shekaru fiye da 60 kuma yanzu haka akwai 'yan asalin Najeriya najeriya fiye da dubu ɗari biyar a amurka akwai 'yan najeriya fiye da dubu ɗari da ke shiga da fita amurka akwai kuma ɗalibai fiye da dubu goma sha uku da ke karatu a amurka to koya 'yan najeriya ke kallon wannan kawance na amurka da najeriya dr fati suleiman wata malama ce da ta ci gajiyar wannan dangantaka na amurka da kuma najeriya mai gina ofishin zai kara nuna karfin dangantakan da ke tsakaninmu da amurka bayan haka kuma kuma na tabbata zai samar da aiki ga 'yan mu najeriya sannan kuma tunda a cewansu shine mafi girma a duniya san dole ma'aikatan da za su ɗauka zai fi yawa ko gabanin zaben shekara ta 2015 amurka ta shige gaba wajen ganin an samu amintaccen zaɓe a najeriya bayan taimako ta fuskar tsaro da take baiwa sojojin najeriya na yaƙi da 'yan ta'adda boko haram da kuma iswap babin jibrin murai amurka daga daga Lagos. To a gaida baban gida da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka nufa inda a ci gaba da cece kucen da ake yi game da makomar ragowar fasinjojin jirgin kasan Kaduna zuwa Abuja wajen 62 da har yanzu ke hannun 'yan bindiga saboda kasa hada kudaden fansa da 'yan uwansu suka yi. Sheikh Mahmud Abubakar Gumi da ke garin Kaduna ya ce a yanayi irin haka da bukatar hukumomi su shigo. su kuma fanso mutanen a hirarsu da wakilinmu a kaduna isa lawan ikara shaggumi ya ci gaba da cewa ni abun da nake gani ra'ayina hukuma ta shiga ciki duk abun da suke so a basu to tunda dai suna da bukatu in sake musu mutane su za a yi a sake su ya fi muna sauki in kuɗi suke so a basu abun da za a yi jinga da su su sake da yawan na mutane masu rauni domin agajin mai rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma turzaquna tunsaruna bi du'afaikum ana baku arziki da kuma ana baku nasara domin wannan masu rauni in na zama ba mu damu da mai rauni ba to ba da za a yi Allah ya ba mu nasara domin wannan mutanen da aka kama fa akwai wayanda fa suka fanshi kansu domin suna da karfi to ashe tun da wancan ba su da karfi ya kamata hukuma ta zo nan take ta ga cewa an fitar da wayannan mutane daga tawanan wasu na fargabar kuɗin da ake ba mutanen nan ne suke ƙara karfi ba ganin za a ci wannan shawara ta kama ƙara musu karfi ne ta yaya za ka yanzu na saka a ingila na baka miliyan dala a cikin ingila wallahi baka iya sayan ko bullet daya kai na zaka siya saboda haka ashe yakin ta'addanci ba a cikin dajin yake ba a wuraren nan da suke shigowa da wayannan abubuwa su ne za a bi saboda haka ba wai kawai za a bada kuɗi ba ne ana bada kuɗi kuma ana yin abin da za a kare amfani da wannan kuɗin a coci jama'a akwai masu ganin ila matakin da shugaban kasa ya ɗauka na cewa abu duk yadda za a yi a kokari a fito da waɗannan mutane ya fi sauki fiye da ce a tumbuji kuɗi a kai musu kamar ya wani irin kamar misali ya ba da umarni jami'an tsaro ta yaya ila a tunkari su waɗanda suka kama. Wurin tunkarin su ba za a kashe yara ba da tsofaffi shine muke magana. ran mutane a juba a ji tausayin su ba wai ana cewa karfafa su bane ne a cire wayannan mutane daga cikin hadari in ya so duk abin da za a yi da su wannan hukumar ta fi sani. Wani abu da ya ja hankali a jawabin kamalan shine yadda ka misalta kuɗin da aka bayar na siya fom cewa me bai hana a yi amfani da su a ga an sako me ya ji hankalin malam. eh to a da muna muna cewa kasa ba kuɗi ba kuɗi ba kudi ashe ba kuɗi ne in taimakon talaka ne amma in taimakon kai ne muna da masu billionaires masu kuɗi da yawa wanda za su iya fitar da ko nawa ne dan kan kansu amma dan taimakon jama'a ba za su iya ba shine abin da ya nuna muna to alkatolin baka fargabar cewa ganin ka sha shiga daji a gurin mutanen kuma ka sha magana a sulhu yanzu in an ce gashi kai ne kake cewa a bada kuɗi za a ce ko kana goyon bayan su a'a ba goyon bayan su bane ina goyon bayan masu ne Tunda mun ga waɗanda suke da ƙarfi sun ba da an sake kuma hukuma ta yadda da saken ashe su ma masu rauni dole a sauko akwai wata hanya da malam ya hango a matsayin mafita ko da an sake su yadda wannan abu zai zo ƙarshe shi ne na ce a kare hanyoyi bodan mu a kulle ta inda kwaya da makamai da komai ba za su fita ba dan ka ba mutum kuɗi yana cikin daji ina zai iya kashe su karshen ta dai dole dole dole sai an zo ya yadda shi mai ya kuma da muka shiga daji mun lura su ma matsa suke suna jiran kirin su wanda za su amince su yadda da shi su aji makamai nan mun same su kuma kun gani da wurin shinkafi akwai wanda ya yadda aka yi sulhu da shi ya sake ma mutanen gaba daya muna cikin wanda suka aika mishi cewa ya sake mutane inda gaske yake yi kuma ya sake su gaba yanzu masallaci ma yake ginawa kuma ya hana a sata. A gaida Isa a wannan rahoto na hirarsa da shaggumi. Har yanzu muna Najeriya inda wata gamayyar kungiyoyin mata ta yi gangami jiya a Bauchi na jaddada bukatar damawa da mata a siyasance. Abdulhamu Muhammad Gareka. taron gangamin da kungiyoyin matan suka gudanar ya sami halartar kungiyoyin mata sama da goma sha biyar suna dauke da kwalaye da ke dauke da rubutattun sakonni da ke cewa ba su yarda ba dole a ba wa mata takara a majalisun tarayya da sauran makamantansu na kuma nemi karin bayani daga gare su ga abin da suke cewa mu ma mata a mu za to zaɓe a ba mu hakkin mu kawai to malama ya ne na ga taron ku gashin mata kun fito gashi kuna rike da katina da nuna ko kun ga kama akwai barazana ce ake gwada muku ba za ku yi ba eh ba za mu ba mun fito a ce mata ba za su iya zaɓe ba a ba mu hakkin mu kawai a ba mu dama mu ma mu nuna iyawan ma wannan zaɓe na wannan shekara mun fito a ce mata ba za su iya ba to muna so mu ma bana a ba mu hakkin mu mu nuna musu za mu iya Alaga ta malam gashi na ganka cako-cako a cikin taron mata. Ya za ka fassara wannan yanayi da mata suka fito suna gwada zanga-zanga na lumana kan sai dai a dama da su. Wannan da kaga matan nan shugabannin kungiyoyi ne na Bauchi ta Kudu suka jajirce suka to suka ce bana ya zama tilas idan ba za a sa 'yan uwansu mata ta zama ta samu kujera ba to sun ɗauki kwana goma sha ɗaya sun kira ni a madadin wanda muke kare haƙƙi muke tafiya da kafaɗa da su don mu mika sako ma shugaban ƙasar najeriya dr safiya ilyasu muhammad gugaggiyar 'yan siyasa ce a jihar bauchi ta shaida mini irin kalubalen da ta gamu da shi a matsayinta na 'ya mace mai sha'awar siyasa a hira ta da ita ta wayar tarho ta bayyana mamaki da kuma murna da gangamin da kungiyoyin matar suka gudanar. mamakin jin haka amma kuma ina murnan hakan ya faru saboda ina jin mata sun ɗauki wannan mataki don sun san abin da ya faru can baya ni na yi wannan takara sau biyu na yi by election na ci an hana ni ci gaba saboda ina a matsayina na ya mace na sake zuwa general election da ya bi na sake tsayawa kuma an yi kato bayan kato duk ko ina aka je sai aka samu a layi na ya na kowa sai sai aka ce kar a kirga aka fata wannan election dalili shine yaya za a yi ya mace ta ci wannan matsayi bayan ga maza saboda haka matan yankin bauchi ta kudu suna sane da abin da ya faru tun baya kuma suna ganin abin da ke faruwa yanzu saboda haka suka yi wannan gangami abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya da abdulwahab yanzu kuma ga shirinmu na gaba sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe dai sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin. Madalla. A zamanin da muke ciki, Allah ya kaddara muna rayuwa a wani karni na ci gaban fasahar sadarwa wacce ke sauƙaƙa mu'amala tsakanin al'umma ta duniya. hakan ya kawo gagarumin ci gaba a duniyar ta wajen samarwa miliyoyin jama'a aikin yi a jihar kano da ke arewacin najeriya wani kamfani da ake kira da sanda traders da ke da kwarewa wajen hada-hadar kasuwanci na ababen more rayuwa da suka hada da kayayyakin abinci da dai sauransu ya kirkiro da wata manhaja don sauƙaƙawa 'yan kasuwa da ke siyayya daga kamfanin ko da yake dai masu iya magana sun ce waka daga bakin mai ita tafi daɗi ga dai shugaban kamfanin alhaji Abdulkadir Nuhu Aminu da ƙarin bayani a zantawarsa da wakilinmu na kanan daban Mahmud Kwari. Sanda da kamfani ne da aka kirkire shi domin harkokin hada-hada na kasuwanci abin da ya shafi kayan abinci da duk wani abu da ya shafi kasuwa. To shi wannan kamfani na Sanda da sai ya ga cewa to bari ya samar da wata hanya da su masu shago daga ka baro shagonka da yake kilomita 100 kaza ka taho ka zo har kasuwa ka sayi kaya sai mu ma hanya da za ka samu sauki wajen siyan kayan nan kuma ka same su har kofar shagonka ba tare da wata tangarda ba shi sanda trader sai ya kirkiri wata manhaja da yake kira da suna sanda kirana kirana suna ne na india kusan akwai kamfanonika a india da suke irin wannan sha'anin saboda da tumu ma yana nan muna da wannan damar da za mu iya samawa mutanen mu sauki don gudanar da harkokin kasuwanci so shine muka kirkiri wannan manhaja din wanda in ka shiga play store za ka iya downloading kana sa sanda trader za ka gani sai ka yi downloading ka sa akan wayar ka to amma saboda yanayi na harkar da muka fara za hada da bashi mukan dan ba da bashi saboda mu karawa mutane karfin gwiwa Dan su yi amfani da wannan manhaja din To yakan kasance sai ka zo har ofis mu. mun yi ma rijista mun yi duk wani documentation da ya kama har grant ma sai ka ba mu saboda abu ya shiga da bashi kuma kama rijista sai mu baka username da password wanda mu ma muna da shi zai baka dama ka shiga cikin application din ka yi odar abin da kake so sannan a kawo ma abin da kai oda sannan kuma ka sayar da kayan wanda ta kan manhaja din da za ka iya sa wa'annan abubuwan da mu kanmu za mu gani kayan ka suna nan ko ka sayar za mu gani to dalilin da ya sa muka kirkiri wannan manhaja din kenan ita wannan manhaja da kake magana kaman kuna hulɗa ne da ɗaiɗaikun mutane ko kuma jama'a da mutane masu kantuna a cikin unguwanni da garuruwa maimakon misali a ce ina harkar tireda ta sai da kayayyakin masarufi sai na shiga mota ko abin hawa na je kaso singa watakila daga unguwar brigade ko na ibawa tukun sannan je sayo sakari da omo da magi da makamantansu. Eh, kusan mun dogara ga mutanen da suke cikin kasuwanci saboda ita harkar kasuwanci harka ce wadda ba wai yi yanzu yanzu aka fara ba akwai wanda sun dade suna yi kuma suna da customer base abin da muna suna da mutane yawa da yawa so saboda haka mukan kalli wannan saboda kayan da muke da su su samu tafiya da wuri kusan mun fi amfani da retail shops an ma kai babban shago ne kai na yin wholesale akwai bangaren da zai dauki wannan kulawar a cikin kamfanin to amma mun fi ma'amala da masu masu shaguna da daga su ne kuma suke sayarwa ɗaiɗaikun mutane kenan eh, eh, yawa kwarai da gaske ke sayarwa da sauran mutane kamar mutanen unguwa zaka zo unguwa zaka ga dan shago ko kwantena ce mukan musu rajista mu ba su wannan manhaja din da sun yi oda kayan su baya daɗiya ba zai wuce awa 24 ba sun samu kayan su sannan kuma kuma su kuma su ci gaba da sayarwa wasu za a ganin a ranar za su fara ma making payment to us yanzu idan misali kamar yadda ka faɗa na sauke waccan manhaja a wayata bayan an mini rijista abin da yake cikin store ku ko abin da ake kira waya house zan gan shi ne ko kuma a um, sai na yi waya tukunna sannan ku gaya min cewa akwai abu kaza da kaza ni kuma sannan na yi oda amfanin ita manhaja din dama ita tana baka dama ne ka ga me muke da shi sannan sai ka sa oda ka duk abin da bamu da shi ba za a gan shi ka sai abin da muke da shi kana gani zaka sa odar ka wanda kuma kusan zaka ga cewa abin ma har quantity din sama za gani da yake tare da mu yawansa da muke da shi in kana son ka siya duka ne rabi zaka siya ko kwata zaka siya to ya danganta da karfin jarin to kusan yanzu saboda wato abin ya faɗaɗa muna da mutanen da suke da rijista wanda muke da mu'amala da su suna da yawa to kusan yanzu idan a ce zaka siya kaya na naira dubu ɗari to muna da bukatar bukatar ka bamu 50% down payment sai ka bamu sai na biya kuɗin kuɗin da biya rabin akwai dama account number ta kamfani za mu baka muna baka za ka turo mana receipt tunda yanzu zamani ne kai da za ka turo mana receipt mu gani kai muna gani mun confirming daga account department din mu kuɗin na ya shiga za mu saki kaya su zo mu har shagon ka ba tare da bata lokaci ba kusan mode of payment din mu is is transparent kuma akwai su wanda suke a office din mu wanda su aikin su su lura da me yake shiga me yake fita kusan za ga yara ne maza da mata muka ba wa sana'a muka ba musu dama su samu sana'a su samu abin yi muka sa su kamar da aka je banki ka yi counter counter counter kowa zai attendant din kuma shi application din mu mun mai da shi abu mai sauki da kowaye zai iya amfani da shi ba mu sa masa tarkashen kayan da na danna ba wanda zaka duba ka ga duk kayan da muke da su zaka gani in ka sa order za su taho akwai inda zaka ringa ganin kayan da kai sa order an yi approving din su ko kuma ma suna hanya dukka zaka gani gani daga kan zaka iya gani ta kan wayarka da kuma sun zo daga kan wayarka zaka kirga kayanka ka sa hannu akan invoice din da aka kama sai ka karba daga kan wayarka kana karba daga kan wayarka akwai kuma wajen da zaka ga an ce ma record sale wato kai recording in ka sai da kayan nan ka shiga kai recording idan na saya ma misali ba na sayar ni a shagona sai na nuna muku ka shiga ka sa saboda muna ganin menene a shagonka mu daga nan muna ganin shagonka ai saboda ai kayan da ka saya ga su dan suna nuna kai jami'an mu da suke dan zagayawa suna monitor monitoring suna kuma abinda muke cewa recovery saboda wasu sukan shiga wasu sabgogin ba su mai da kudaden yadda ya kamata ba. kade madalla masana kimiyya sun nuna cewar duk wata kasuwanci a wannan zamanin da ba a hada ta da yanar gizo ba to hakika tana rasa wasu damammaki da za ta iya samu wajen tafiyar da kasuwancin to ma sauraro bari mu dakata a nan alabashi a shiri na gaba sai mu daura yanzu dai a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na manyan amurka shamsiya hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam A gaida Shamsiya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Baffa Haruna Bajoga da Ahmad Ladan Girkau. suka ce muna kira ga al'umma da cewa su daina batanci ga addini don kaucewa ta da ya matsi a cikin al'umma shi kuma shehu adamu da jau cewa ya yi allah ya kyauta amma kam gaskiya wannan lamari na rashin tsaro a najeriya abin akwai sanya zogi da radadi a zuciya gida tsoro waje tsoro ya ubangiji allah mun tuba ka ji kanmu ba don halinmu ba ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da ke neman kasara mana ƙasa baki ɗaya amen wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya kamata ka sani mu fa katsinawa ba wai gina gadojin ƙarƙashin ƙasa muke bukata a wannan lokaci ba ayyukan da za su inganta rayuwarmu muke bukata kamar samar mana da ingantaccen tsaro gami da samar mu matasa aikin yi ganin jiharmu na da karancin tsaro da rashin aikin yi musamman ga matasa sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a daga nan sai wasiƙa ta gaba mai cewa dan Allah ku ba mu dama mu kira zuwa ga mai girma gwamna Nasiru Ahmed Rufa'i na jihar Kaduna da ya sani cewa duniya ta saka ido domin ganin irin hukuncin da za a yi wa kansilan da aka kama dauke da bindiga kirar AK-47 inda kansilan ya amsa da bakinsa cewa zai kai wa 'yan ta'addan da ke sata da garkuwa da jama'ar jihar Kaduna ne da suka hana jihar zaman lafiya. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya da Hamza Galadima. da sani a shafura da ɗan asaba mai fata ya wuri sai kuma wasiƙa ta gaba da ta ce ina baiwa tsohon gwamnan jihar kano malam shekarau shawarar kada ya kuskure ya amince da sulhun da gwamna ganduje ke neman shi da shi domin sun riga sun shirya mashi tugu da zarar ya shiga zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc to za su mashi kafar angulu ne a lokacin ko da ya bar jam'iyyar ya tafi wata ba shi da damar tsayawa takara a waccan jam'iyyar don haka akwai bukatar ya yi taka tsantsan. Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda, jihar Zamfara. To a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Manyan jami'an diflomasiyya daga Amurka da Ukraine sun gana a yau Lahadi a birnin Berlin don tattaunawa akan mamayar Rasha a Ukraine da kuma tasirin yakin ba ma a kan ukraine kadai ba har ma da sauran kasashen duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tabbatar wa ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba irin goyon bayan da ukraine ke samu daga kasashe abokan hulɗarta suka kuma tattauna game da tarukan manyan kasashen g7 da kuma na ministocin harkokin wajen kungiyar nato da za a yi a wannan makon A yau Lahadi Isra'ila ta sake budewa ma'aikata Falasɗinawa hanyar ta ɗaya tak da ake tsallakawa zuwa ziran Gaza bayan rufe ta saboda tarzoma kusan makonni biyu a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. Bayan nazarin yanayin tsaro a wurin an yanke shawarar buɗe hanyar Eres don ma'aikata da masu takardar izini daga ziran Gaza su tsallaka zuwa Isra'ila daga ranar Lahadi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam wadda ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.